Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci. Wannan sabon shirin ne da muke kawo muku daga Wiki Hausa mai taken zamantakewa. A yau za mu ji dalilan da suke sa ko sukan sa ma'aurata da masoya su san halayyar jinsin juna. Wannan ilimi da za mu dinga kawo muku a wannan shiri zai taimaka wa masoya da ma'aurata wajen sanin bambance-bambance da ke tsakaninsu da kuma weaknesses ma'ana abin rauni da wannan abokin zamantakewa nasu yake da shi da kuma karko ko kuma wata abu da wanda yake ɗabi'a ce wadda Allah ya halicce shi tare da ita a cikin wannan shiri kamar da muka faɗa muku ta sanin waɗannan ɗabi'u kamar da muka faɗa zai ƙara danƙon zamantakewar masoya da kuma ma'aurata wannan ilimi ba sabon ilimi ba ne ba ilimi ne wanda akwai shi a cikin dukkan wasu addinai da ka sani da kuma waɗanda suke marubuta musamman ɓangaren philosophers kama daga aristotle plato hippocrates da kuma malamai waɗanda suke kamar irin su ibn sina wannan ɗabi'u sun kaso kaso guda hudu kamar yadda kowanne aka je aka dawo dai ba sa huce wannan guda hudu ɗin waɗanda malamai sun ba su sunaye da dama waɗannan ɗabi'un wanda za ka ga dole za ka kasance ko dai daga cikin ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu ko kuma ya zamana kana da goyon wannan ɗabi'a ɗin sai ya zamana abu ne ko kuma wanda kake yin shi yau da kullum yakan taru ya taru har ya zama ɗabi'arka kama kamar yadda muke cewa akwai ɗabi'a wadda take ta magagama gari ga baki ɗaya saboda ta'ammali da wani abu da mutum yake yi har sai abin ya zama ɗabi'arsa ta waɗannan sense organs ɗin waɗanda muke kiran su da larabci alhawasul kamsa misali abin da mutum yake shaƙa ko yake yawan ji ko kuma yawan gani da sauran waɗannan abubuwa waɗanda suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke ta'allaka da ɗabi'ar mutum insha Allah a cikin wannan shiri za mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya mu ji ta taya mutum ɗabi'arsa take canja ta hanyar abin da yake shaƙa da kuma ta ya ɗabi'ar mutum take canjawa ko yake ɗabi'antuwa da wani abu ta ɓangaren abubuwan da yake ji da sauran waɗannan abubuwa kamar yadda muka faɗe su idan muka tashi yanzu misali muka ɗauki ɗabi'a ta farko a cikin waɗannan ɗabi'un idan muka yi tambaya za ka ce ka haifi 'ya'ya ne ko 'yan biyu ne amma za ka ga waɗannan mutanen sun ɗabi'un su sun bambanta ko kuma wa da ƙani ko wa da ƙanwa ko kuma a cikin gida ɗaya dai za ka gani mutane an su daban-daban wannan ana so a faɗa maka cewa wane iya son abu kaza wane yana son abu kaza wane yana son abu kaza shi kuma wane baya so wane baya so so kun ga kenan abin da muke so mu faɗa masu saurare da masu kallon mu cewa shine akwai bambance-bambance a waɗannan ɗabi'u namu wanda sanin su shine zai ba mu ingancin gyaran zamantakewar auren mu da kuma waɗanda muke soyayya tare da su idan muka ɗauki ɗabi'a ta farko wadda sun ba su suna wanda ɗabi'a ce wanda ake kiranta ɗabi'a ta mutum mai zafi wanda suke alakanta shi kamar da wuta wanda suke kiranta kamar faya amma dai kamar shi abin nan galin ya kira shi da suna choleric da aka ce mutum choleric ne ana nufin mutum ne mai yawan magana yana da saurin magana misali in ka ɗauke shi a ɓangaren extrovert kenan yana da yawan magana sannan kuma yana da zafi yana da fishi waɗannan ɗabi'un nasa idan mutum ya kasance mai irin wannan ɗabi'a ne so yana da son aiki kuma yana da sa aiki sannan idan aka fahimci ɗabi'unsa baya son jira sannan kuma dukkan wasu abubuwa da su ɓata yana da saurin hasala amma kuma baya shi da rike fishi wannan kaɗan daga ciki da za mu tsakuna na shi wannan kenan sannan za mu faɗi wacce kala ya fi so domin sanin kalar ita ma za ta san za ta ɗamfari da sanin ɗabi'ar wannan mutum. mai ɗabi'a ta biyu wanda a cikin categories ɗinsu shi ma extrovert ne muna kiran shi da ah, sanguine wanda ake alakanta shi da iska ah, shi wannan mutum shi ma mutum ne mai yawan magana da saurin sabo sannan kuma yana da haba-haba sannan ba shi da saurin fishi yana da saurin sakowa ma inda zai fishi sannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'ar wannan mutumin shine yana da son ya ji daɗi da jin wani abu na raha yana da son raha sannan kuma a cikin wannan mai wannan ɗabi'a ɗin idan ya kasance mutum ko masoyanka ko masoyiyarki masoyiyarka ko kuma masoyinki a cikin wannan ɗabi'a yake so za ka same shi mutum ne mai son abin da yake na ƙyale-ƙyale wasu lokuta so idan mutum ya kasance mai irin wannan ne ana gane shi ta hanyar yawan surutun shi da kuma san birgewa ta wasu lokuta sannan a ɗabi'a samun faɗa cewa idan mace ta samu mutum irinsa ko kuma namiji ya samu mace irin wannan so suna da samun fahimta ta hanyar faran-faran kuma yana da daɗin kalamai sannan iya son faɗar kalamai sannan yana da saurin ba da haƙuri idan ya zama na an masa fishi ba kamar saɓanin shi wancan ba so shi ne wannan kategori na biyu wanda shi ma a shirinmu na gaba za mu faɗaɗa kowanne za mu ɗauki guda ɗaya sai mu faɗaɗa bayani a kansa um, shi kuma na uku wanda yake cikin ɗaya rukuni wanda muke kiran sa introvert waɗanda muke kiran shi da uh, melancholic idan mutum ya kasance melancholic ne shi mutum ne mai son tsari da tsare-tsare ya fi so idan ya tsara abu baya so a zo a bata masa sha'ani shi mutum ne mai son ganin abubuwansa sun yi shi daki-daki bai fiye son yin abu ba ragada ba sannan idan mai zama na masoyinki ya kasance mai irin wannan ɗabi'u so taka tsantsan ake yi da yana san ana so a yi taka tsantsan da wasu matakai da yake sawa a gida sannan mutum ne wanda iya da rike abu a zuciyarsa kama da abu ne na damuwa ko kuma abu ne da yake so ya cimma su iya bin abin a nitse bai fiye ɗauka abu ga baki ɗaya ta shi haka ba idan mace ta kasance mai irin wannan ah, irin wannan ɗabi'u idan kai a mazurinka na masoyinta ko kuma mijinta to za ka same ta mai tsare-tsaren gida daki bai daki ah, sannan haka shi ma idan ya zama shi ne mai irin wannan ɗabi'a ɗin su yakan sa waɗannan abubuwan daki daki daki a gida mai irin wannan ɗabi'a ɗin akwai abubuwa da bai fiye so ba ne kamar abubuwa da suke na katsalandan amma daga cikin abubuwan da ya fi so shi ne yana son abin da muke kira shi da Ah, idan mun zo mun faɗaɗa za a ji yana son lokaci yana muhimman yana girmama lokaci a cikin sha'aninsa na rayuwa so shi kuma mai ɗabi'a ta ƙarshe wanda shi ma wannan rukuni yake na rukunin su ɗaya da wannan wanda muka kira shi wannan ƙasa so shi kuma wannan shine mai yake shi da ruwa ma'ana muna kiran shi da phlegmatic idan mutum ya kasance mai irin wannan ɗabi'a ce za ka same shi mai sanyin hali kuma ba shi da yawan surutu sannan ba shi da saurin sabo sannan mutum ne wanda. yakan aji abu a ransa tsawon lokaci ba tare da ya furta ba idan ta kasance ko ya kasance mai irin wannan ɗabi'a ɗin su yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wajen sanin ɗabi'unsu shine za ka fahimce su ba su fiya saurin sabo ba baya da rashin sabo wasu lokutan ma za a yi ta ɓata musu rai amma ba su fiye furtawa ba da hausa sukan ba mutane irin wannan suna da dama wani kaji an ce wani ya fiye miskilanci ko wance ba ta da saurin sabo ko wani ya fiye kaza wannan ɗabi'a ce wadda take haka Allah ya halicce shi ko haka Allah ya halicce ta ɗabi'u ne waɗanda suke a ɗanfare suke da juna ba a fiya canja mutum ba za mu zo mu ji dalilan da suke sa mutum ya zama ɗabi'a su tasa ta tare ta tare har ta zama wannan Ba baya ga wadda kuma an halicce shi ne a tattare da ita so ita wannan ɗabi'a ta phlegmatic kamar yadda muka faɗa yana ɗaya daga cikin abin da suke so shine suna son suna son idan a taimaka musu ma'ana sun ba su dogara da kansu ba a wasu abubuwa sai sun samu wanda ike mataimaki wanda zai dinga jan su su da ya kasance mijinki ko masoyinki mai irin wannan ɗabi'a ne to yana buƙatar wadda za ta zama mai taimaka masa wajen cimma wasu burukansa na rayuwa da kuma yin da za a bi wajen gina gida ɗin haka ita ma idan ta kasance mai irin wannan ɗabi'a ɗin ce so tana buƙatar taimakawa daga ɓangaren mijinta ta hanyar cicciɓa wajen cimma wani buri na rayuwa haka a cikin yayaye ma mukan haifi irin yayaye irin waɗannan ɗabi'u irin waɗannan ɗabi'u masu kasancewa masu sanyi kamar a cikin yaya za ka ga wani ya fi kazar-kazar wannan baya son cikin baya son shiga cikin jama'a kullum yana ɗaki a kulle ko baya son fita waje su duk waɗannan ana samun su ne a irin waɗannan ɗabi'u za mu so mu ji ta yaya ake gane mai irin wannan ɗabi'u ɗin da muka lissafa guda hudu ta yaya za ki gane ko za ka gane ɗaya daga cikin waɗannan hudun wadda kake ma'amala da ita ko kake ta'ammali da ita ta faɗo a cikin wannan sun guda hudu ko dai ta kasance plagmatic ce ko melancholic ce ko choleric ce ko ta kasance sangwaye na san masu saurari da masu kallon za su so su ji cewa to ta yi ake ganewa mutum idan ya kasance eh, mai irin ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u hudu guda hudu da muka faɗa ko dai ya kasance na farko eh, choleric ɗin da muka faɗa eh, wannan mutanen masu haba masu haba haba da jama'a amma kuma suna da saurin hasala ko kuma ya kasance sangwayen irin wannan mutanen masu saurin sabo masu surutu masu kuma son jin daɗi ko kuma ya kasance daga cikin masu melancholy masu son tsari a rayuwarsu ko kuma ya kasance na ƙarshe wanda muke kiransu da plagmatic yan eh, shuru shuru so akan iya akwai test da ake yi kamar yadda malaman da suka yi ana yi akwai test da ake yi wanda mutum zai gano cewa a cikin wani rukuni mutum ya faɗa amma kuma duk da haka akan iya ganewa ba tare da an yi test ɗin ba musamman wanda kake mu'amala da shi yau da kullum ta wasu hanyoyi kamar haka akwai hanya wadda akan iya gane mutum ya faɗa daga cikin choleric ne idan ya zamana kana yin ana masa fishi bai fi fiye ajiyewa ba zai fitar da shi sannan za a same shi da san shugabanci don mutum a gan shi yana da san shugabanci ko yana da san in an faɗa a ji so wannan mutum makan cewa ya faɗa a cikin waɗanda suke kiran su da yan choleric ah, idan kuma ya zama na mutum aka fahimci cewa iya da san sabo bai fiye yin fishi ba yana da san jin daɗi da kuma abubuwa kusan na rashin tsari wasu lokutan so akan cewa wannan mutum ya faɗa a cikin categories na, na sangwaya idan kuma mutum ya kasance mutum mai son duk wani abin ka kawo masa zai wuya ya karɓe shi da sauri yana kaffa kaffa akan abu sannan za ka same shi da mutunta lokaci sannan kuma za ka same shi da ba a fiye masu gwaninta ba kamar yadda ake faɗa wasu abubuwa su wannan mana kan cewa yana wannan categories ɗin na melancholic waɗanda kuma suke za ka gan su yawanci suna da sanyin jiki ba su da azama wajen yin abu kuma kamar yadda muka faɗa a farko cewa sun kasance sun yi dependent ne da a dependent ma'ana sai sun samu wani wanda zai haɓaka su sannan za su iya yi so akan irin wani akan iya gane ba so amma wani zai iya tambaya cewa idan kuma na zamana na haɗa waɗannan guda biyu misali wata ɗabi'a da aka faɗa a yanzu cewa ko ta kasance ta choleric ce kuma gashi mutum ya ɗauko ta phlegmatic eh akwai abin da muke cewa goyon ɗabi'a mutum yakan iya ɗaukowa ɗabi'a wadda take ta wannan da kuma ta wannan ya zama na ko ya gaje ta ne daga ɓangaren mahaifansa guda biyu ko kuma ta'ammali na abubuwa da iske kewaye da shi ya zama na mutum an haife shi plagmatic ne ma'ana shuru-shuru ko kuma melancholic shuru-shuru amma kuma ya taso a gida wanda yake gida ne mai cike da hayaniya ko unguwa mai cike da hayaniya waɗannan abubuwan da yake yawan ji yau da kullum na hayaniya da kuma ta'ammali da mutane da suke masu hayaniya to ɗabi'arsa takan canja ko kuma yakan tashi daga can ba zai fita ga baki ɗaya daga wacce ɗabi'a ta melancholic ko kuma ta phlegmatic ba amma yakan goyo ɗabi'a ta extrovert ko dai ne ta kasance uh, sanguine ko kuma ya kasance uh, choleric ko kuma idan mutum ya kasance an haife shi da ɗabi'a irin ta choleric mutum ne mai son shiga cikin jama'a mutum ne mai son haba-haba mutum ne mai son shugabanci da sauransu musamman yadda muka faɗa shi da sanguine suna da alaƙa ta wannan san shugabanci da kuma haba-haba da mutane sai ya taso a gida wanda yake gida ne mutane ba su fi shiru ba ko unguwa da take shiru so waɗannan abubuwan yakan sa mutum ya goyo ɗabi'arsa ya ɗauko wannan ɗabi'a ta ta ma'ana ta shiru ɗin wanda depression ne wasu lokutan yake taruwa depression yana taruwa har ya zama mutum ya fara samun kansa a cikin wannan rashin karsashi ɗin ah, ko kuma ya kasance gida ba a samu hasken rana ba yana ɗaya daga cikin abin da ake ganewa misali rashin samun haske a gida yakan dakusar da ɗabi'ar mutum musamman ko waɗanda za a ga an ce an haifi yaro an kasa ganewa ma kurma ne ko menene ba shi da shiga ba da ba shi da magana amma da za a ɗauke shi a kai shi wani gida ko gidan kakaninsa ko gidan wani abu sai aga kuma ya miƙe iya ta wasa da yara so kun ga kenan environment na inda mutum yake tasowa yana da alaƙa da canji ko kuma yanayi na ɗabi'arsa sannan ah, idan mutum ya kasance ta'ammali da abu yake kamar yadda muka sani a tarihi cewa waɗanda suke da kiwo irin dabbobi kaza suna da irin tsari na ɗabi'a iri kaza so irin wannan yakan tasirantu da mutum kan tasirantu da irin dabbobin da suke tattare da kai ko musamman kai makiyayi ne don kiwon ƙananan dabbobi kake yi ko manya ko kaza so waɗannan yawan ɗabi'ar da kake tare da waɗannan dabbobin kakan tasirantu da wata ɗabi'a wadda ba ita ce taka ba ta asali sannan idan waɗannan ah, ɗabi'un kamar da muka faɗa tasirinsu ga zamantakewar aure tasirin da za a samu ga zamantakewar aure shine ki gane ko ka gane cewa wane ɗabi'arsa haka take ba za a iya canza shi ba ko wacce ɗabi'arta haka take ba za a canza ta ba wannan zai taimaka wajen samun ɗanɗano na zamantakewar aure mai daɗi sannan kuma a gane cewa wancan bambance-bambance da suke tsakankaninmu a mazauninmu na masoya ko na ma'aurata cewa wannan bambanci ne wanda yake na natural ma'ana wanda yake na ɗabi'a ce ba za mu iya canja ta ba sai dai kamar yadda muke faɗa akwai bambanci tsakankanin abubuwan da suke na ɗabi'a da kuma halayya wasu abubuwan halayyar abu ne yau da kullum yau da kullum yau da kullum sai su taru har su zama ɗabi'ar mutum so idan mutum ana so a zauna da shi cikin zaman lafiya musamman idan ya kasance abokin rayuwa ne Su dole sai an san irin waɗannan ɗabi'u domin za su taimaka wajen samun nasarar zamantakewar aurenmu da kuma samun ah, soyayya mai zaki, ko kuma ce mai ɗanɗano mai kyau ina fata waɗannan bayanai da muka yi za su amfanar daga waɗanda suke masoya da ma'aurata wanda insha Allah a karatunmu na gaba ko kuma a shirinmu na gaba za mu ji waɗannan ɗabi'u guda hudu da muka lissafa kama idan mutum namiji ne mai wannan ɗabi'un ko mace ce menene yaran soyayya da suke ganewa za mu ji cewa mai hali iri kaza ya fi so a masa kalar yaran soyayya iri kaza sannan a cikin shirinmu masu zuwa za mu gane cewa kowanne banda yaran soyayyar su akwai yaren ba da haƙuri da suke so yadda za ka ba haƙuri ga wancan daban da yadda za ka ba wancan haƙuri daban yaren da wani yake ganewa idan an masa laifi wajen ba da haƙuri daban da wanda wanda yake ganewa sannan za mu ji a yanayin zubin ɗabi'a a yanayin zubin halitta masu irin halitta iri kaza an fi samun sa iri kaza sannan za mu ji hatta a blood group kamar yadda suke faɗa akwai yadda ake ganewa idan mutum ya faɗa a category iri kaza na blood group ɗin shi a kaza su an fi samun su a iri kaza sannan a shirin mu na gaba masu zuwa za mu gane ta kala ma'ana kalar mutum da yake so tana da alaƙa da ɗabi'arsa misali za ka samu mutum ina son ja ko yana son yana son kore ko yana son ruwan ɗorawa ko kuma ya kasance yana son shuɗi su waɗannan su ne kalolin da muka gwada mutum mu gano cewa wace ɗabi'a ya faɗa wanda sanin hakan zai ba mu matuƙar muhimmanci wajen gyaran zamantakewar mu da soyayyar mu ta ma'aurata da kuma masoya insha Allah. Sunana Bashir Abubakar Adam ta kai sai sake haɗuwa da ku a shiri na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.